Ƙungiyar Rigar 'Yanci International Foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil adama, ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. 'Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace ka. Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa da ku a shahararren tashar nan tamu ta rigar 'yanci TV. a cikin shirin nan namu ta kaddara ko son zuciya. Shiri ne da ke zuwa muku da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna rigar yanci international. Kuma shiri ne da muke tattaunawa da 'yan uwa mata wayanda kaddaran aure ya faɗa musu wa na sakin aure sun rabu da miji zaman ya ƙare ko kuma matayen da suka rasa mazajensu wajen rasuwa. To mukan zakulo mata ne mu tattauna da su domin mu ji irin matsalolin da suka fuskanta a lokacin zaman su na aure da kuma bayan rabuwa a yaya suka tsinci kansu a ciki yaya zaman auren nasu ya kasance sannan kuma bayan rabuwan walau rasuwa ne ko kuma zaman auren ne ya kare yaya zaman ta kasance da su to kamar kullum dai masu kallon ma a yau ma shirin bai canja zani ba inda a yau ma muna tare da wata baiwa Allah wacce za ku ji sunanta ga bakinta Sunana Maimuna Ibrahim. To malama Maimuna a madadin masu kallon mu da daukacin ma'aikatan gidan da daukacin abokan aiki muna miki lale marhaba. To malama Maimuna kamar yadda al'adar shirin yake mukan so mu ji a farko ya aka yi aka haɗu da shi masoyin naki yaya tafiyan ta kai har aka yi tsakiya har aka kai har ma aka zo aka zo ƙarshe mukan so mu ji shan kaddara ce ko son zuciya wanda duk wannan ansan masu kallon mu suke iya tantancewa kuma akan yi kokari a gaya mana iyakan gaskiyar magana ya zamanto inda aka samu kuskure daga gare ki ki faɗa mana inda kuma aka samu daga gare shi a faɗa mana domin Allah saboda komai ya tafi daidai to wai yaya aka yi kuka haɗu da shi masoyin naki mun haɗu da shi a bakin gida na'am ya raka wani abokin shi wurin budurwan shi shi shi mai gidana eh. sai muka hadu da shi sai ya magana da ni ban saurare shi ba a lokacin ke kuma kin fito daga gida eh sai na fita na tafi makaranta eh. hanyar dawa sai muka hadu da shi sai ya ce to bari ya rage man hanya shi ma ta wuri din ne zai zo mm, yana da abin hawa ke eh, eh zai zai samu aboki shi sai na mm. ce to wai amma ban gane da shi ba na ce ban gane da shi ba ni ba na sama mutane idanu <laughs> to ya za ya maki gane da shi sai ya ce mu ai ya magana da ni ban saurare shi ba ina mm. bakin gida sai na ce mishi to mutane suna da yawa in sun gan mace haka za su yi magana da ita so ni ba na sai an saurare mutum sai ce to ga Allah kuma ba ma mutuncin mace bane in kana son ta dai ka bi ta kofar gidansu ka je ka nima izini haka ne sai gashi na sai ce to sai gashi Allah ya hada ni da ke yau Sani ce to ikon Allah ne sai da ya ije ni a bakin gida sai ya ce dan Allah yana sai yana son hankali na sai ce lafiya <laughs> wai don Allah ya hakuri eh. wai ya ga yadda nake yin shi baya kashe mutane ba mai kashe mutane ba mm. sai na ce ta ina jin ka na ce duniyan fa yana da su kai ba kana da aure ba sai ya ce tabbas shi yana da aure amma yana da damuwa na ce damuwa eh ba shi lokaci ya giya min damuwan shi ni na shiga shi zuciya tun yana zuwa angonmu din nan ya mm. kai wata uku yana ta samun ido yana ta tambaya yana ta kallon ki yana nazari a eh. kanki ya gane ke wata irin mm. mace ce shine sai aka kiya mishi amma shi gaskiya yana da mata da yara biyu shi fulani ne kuma shi dan katsina ne sai ce mm. to Palanis ya ce eh sai na ce to ni kuma ana ni ba sallah nake yin ba sai ya ce ajini ba ta hana aure eh ka ba namiji aure wacce ba musulma ba eh shine sai ya ce wace eh gaskiya ana da damuwa ta wurin zamantakewa aure na aure ta mata na sai na ce duk a wannan haɗuwan farkon da yake baki labari eh ikon Allah sai ya ce min cewa gaskiya matan shi tana bakanta mishi rai shi baya iya zaman gida ma gidan ma tana ma ishe shi in ya tashi karfe biyar na safe zai nufa ofis shine farko yana kai ofis refinery to ba kwanci hankali kenan a gida eh, ai da in ka ga haka to akwai matsala kenan a gida to sai na ce mishi kai mu mata muna da wannan damuwan amma yanayin makaranta da muka yi ko kuwa tarbiyyar da aka bamu mm. ko kuwa ka je ka aure ta daga kauye ne mm. amma ku maza sai ku nuna mana inda muka kasa eh. sai ku kai mu makaranta so da a bude mana ido mm. abin da kake so a yi maka sai a yi maka amma kin san malama mai mana wani sa'in ba wai daga makaranta bane ko kuma an auro da mace daga ƙauye ko kuma akwai wanda ma wani wata tana da ilimin ko in ta miki wani abu sai ki rantse ma ai gwara ma wanda bai karatun ba kwata-kwata so kin san kamar yadda aka ce shi kamar a ce shiga kicin girki a mm. raba ma mata kowa da irin mm. nashi mm. mace kowa da yadda take yin sarrafa girkin ta amma dai a end dai za a samu ya zamanto abincin da ake so za a ci to kin ga magana a ce wai mata an auro ta daga ƙauye ko kuma an auro ta daga ina wallahi wata mai ilimin ta miki wani kwaba zaki gwammace da a ce gwara ma wacce ba ta da ilimin aka ɗauko. sai na ce mishi to ka kai ta makarantar islamiyya eh. ana tarbiyyar da matan aure haka na a mm. koya musu zamantakewa na aure in ma kina da damuwa za ki je ki sami malamin a gefe sai ku yi magana ya ce mm. ya aka yi na sani na ce a cikin mu muna da musulma a ciki mm, a cikin yan uwana eh. shine sai ya ce mu kai amma shi fa ya yi fa abin ta citara da ya ki eh sai na ce to yanzu ya za ka yi hmm. ya ce shi yanzu nan baya tare da ita gaskiya ba zai boye mun ba sai na ce ya'ya nawa kuke da shi sai ya ce ya'ya biyu hmm. na ce ya'ya biyu sanan ka raba ta da ya'yan nan a gaskiya bai yi ba ko da ma saboda mutuncin ya'yan nan da kake hmm. kalla sai ka barta amma za ka kara yin wani aure ne sai ka kara tunda ba daɗi a raba uwa da yayanta yawa ce komai yaya ka aure wata ka kawo ta ta lura da yayan nan bata san ya aka ya ka afi yayan nan ba yayan nan za su wulakanta kwarai ma kuwa <clears throat> ba kowace mace bane take da tausayin da za ta rike yayan da ba nata ba sai ya ce ina ba zai da da ita da rigima muka bar wurin da ni da shi haduwan ku na farko kenan haka ta faru ya kara kuma ya dawo mm. sai na ce ya aika a kira ni sai na ce ba zan fita ba a je a giya mishi ba ni nan sai ya zo na a cikin mota har karfe goma na dare yana jiran ki bai bar wurin nan ba sai na fita sayan ruwa eh. sai gashi muka hadu da shi ya ce ai ina nan ina jiran ki kin ki ki fita sai na ce to ka bakanta min rai ni na ce maka cewa ba abun abun da hakuri bai baka ba siya ba sai baka ba sosai ma kuwa ka je ka nima ka roko matan nan ka dawo da ita in ma za mm. ka yi wani haure ne ya'yan nan za su wulakanta sai ya ce min cewa shi ba shi da matan shi ba ta da amfani a wurin shi sai na ce mishi anya an ba ta da amfani a idon ka tana da amfani a wurin yayin nan kwarai ma kuwa saboda duk lalacewan uwa ai uwa ce sai na ce mishi to dare yayi zan shiga gida in jan kwanta sai ya ce to mhm. gobe zai dawo don Allah ga numban wayan shi sai na ce to sai na ansa sai na kira shi da gari ya waye sai na ce mishi eh ni na kira shi sai zai same ni a makaranta ya doke ni da kanshi ya kawo ni mhm. gida muka yi fira muka yi fira zuwa makaranta kenan a lokacin mm. makaranta na adult education adult education eh. okay sai ya kama hanya sai ya ya same ni muka zauna na fito da kujera muka zauna mm-hmm. sai babana ya ce wane ne wannan sai na ce abokina ne daga ina sai na giya mishi sai na giya mishi mm-hmm. sai ya ce to sai ya durkusa ya gaishe babana eh. har babana ya mishi filatanci suka gaisa ok babanki ba filatanci yana jin filatanci dan tsohon soja ne Okay. shi na sai babana ya shiga daki sai muka yi fira sai na ce mishi wani menene ka gani a wurina da kake bibiya na wai shi gaskiya tsakani da Allah shi ya kai wata uku yana samun ido shi yana so na so ne na gaske yake yana so shi a aure ni. Je kai ku ga aure. Sai na ce mishi to amma addinin mu ba daya ba fa sai ya ce mu kara damu da wannan Allah ne ya hada ni da shi sai na ce ni ba zai maka alkawali ba sai ka dawo da matanka eh. tunda ke ma aimata ce kuma abin da ya faru da wata ke ma zai iya faruwa da ke sai ya sun da kanshi ya kara daga ya kalle ni sai na ce mishi tabbas ni ba zan ki ka ba amma ni zan iya ba da kaina saboda matan nan da saboda ku yi ku dawo tare. Ku dawo tare ko ba komai ta haifa maka Ko ba komai Na ce idan ni ne na lura da 'ya'yan nan ko da duniya ne na basu duka wallahi yaran nan ba za su mutunta ni ba sai dai uwa su. Kwarai ma kuwa. Uwa uwa ce. Uwa uwa ce duk lalacewanta kuwa. Sai ya ce mun to zai je yi tunani. in ya dawo washe gari shi zai giya mu mm. sani ce to Allah kai mu sai ya tafi washe garin sai na fita makaranta sai gashi na ya kara dawowa eh sai na ce baka je ofis ba ya ce ya dawo kenan eh. na. Sani ce to sai doke ni sai muka dawo gida sai ya ce zai dawo da ita Sani ce yawwa kagan ka faranta mun rai eh. sai na ce amma to amma ni ina son in santa hmm. sai ce karan damu in mun yi aure mun mu yi auren zan eh, santa za ki santa sai na ce to Allah kai mu lokacin mun fara soyayya kenan tafiya da shi yanzu ya kai sai na zo na musalanta a soyayyan da kuke yi eh a nan na rayi to sanadiyan shi kenan kika musulunta hmm. gidan hakimi. Shi ne ya cusa miki ra'ayin ko koke ne kawai kika ra'ayi dan kanki? Ni ne na ra'ayi. Muke? Sai na je muka yi dan shi baba din shi ne yake masalantar da yaran kabila haka nan. Mm. Mata da yara da yawa suna aure a hannun shi suna masalanta sai na je wurin. Alhaji kan shi ya rasu yanzu. Sai na je na masalanta sai na zo na gyara shi na ce mishi kana masalanta fa. to magana yanzu maganan zancen aure ne ya rage yanzu sai ya ce tabbas to ka kawo mutanenka sai kawo yayan shi alaji kanshi shi ma ya rasu yana ah. hanyar abuja sai ya kawo shi aka zo na aka yi hidima aka faɗi abubuwan da za a yi tsari a gidan hakimi din hmm. wuri ɗin muka yi komi sai ya ce shi baya so ya gayyace mutane da yawa sai na ce to kishiya na fa sai ya ce min cewa karan damu an mun hmm. yi shi baya son masifa ne eh, shi ya sa yake mata akwai kishi aka zo zancen aure so sai ce amma an giya mu an ce idan za biya sadaki ya kamata tana wurin wai karya ne <laughs> sai ce to ni samu shiga ni ban sani ba eh. sai ce to shikenan sai aka yi mana aka tara mutane mutane ba da yawa ba aka wajajen eh. ya kawo mutanen shi sai nan sarki tare da abokanan shi sai aka yi mana muka yi aure sai muka koma ɗaki tare da shi to zaman mu kenan tare da shi yau da kullum na ce to suna yarinya na aihu da farko na yi ciki cikin ya zuba mm. sai su eh, na zo na kara doka ciki ita ce mai sunan ka ba tsaye da ke ba to bayan an yi auren baki bai ba a kai kisa akwai al'ada da ake na za a haɗa uwar gida da amarya a yi masa faɗa na su zauna lafiya baki haɗu da amaryar uwar gidan naki ba tabbas ban haɗu da ita ba a guri ɗaya kuke ba kenan ba guri ɗaya muke ba shine sai muka muka tafi gida tare da shi sai na ce mishi to ni kishiya na fa gashi ban da lafiya na yi bari ya mm. kamata da ta zo ta gashe ki ko ba haka ba kuma shi bai kai ki ba bai kai ni ba su zo ba ya ki a'a sai na ce to rasuwan yayanka na so tafi ka hana ni lafiya je rasuwa gaisuwar rasuwa eh, ba na ce lafiya ya ce karan damu wai da addu'a bakwai mm, zan ci addu'a bakwai ma ya kai shiru to kenan da kuka yi auren babu wani nashi da kika sani ya zo ta bangaren matan shi da aka zo miki a matsayin a zo a ga amarya mm. da yan uwan shi ok na gane yan uwan shi ne sai a'a sai na zo na ce mishi kai abun yana damu na ce zamana nake haka kawai sai makwabta in yau wani abu ya faru da ni mm. ba sai yau ko gobe ba ta ina zan fara ta ina zan fara kama ya kamata yanzu ne in san kishiyana in ma wani abu ne ya tashi da ni da kishiyana tare za mu ce mu riga hada hannu to masu kallon mu mu ma dai za mu so a nan san wannan kishiyar naki amma kuma gashi lokaci ya mana halinsa mm. to duba da yanayin lokaci a nan za mu dakata da wannan tattaunawa namu zuwa wani mako mm. kar ku manta shirin nan na kaddara ko son zuciya yana zuwa muku ne da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna rigar yanci international domin neman ƙarin bayani ko korafi ko shawara za a iya tuntuɓa mu a shafukan mu ta sada zumunta kamar haka facebook youtube twitter rigar yanci international ko a yanar gizo ta www.rigayencinternational.org ko lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas tara shida sifili shida ɗaya biyar takwas a madadin shugaban wannan kungiyar ta riga yanci international wato kamar mustapha haruna khalifa da bakuwar mu ta yau ne muna ibrahim sai wayanda suka sada mu da kutun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ni Aisha Abdullahi da na shirya na gabatar nake cewa mu tara a wani mako. Kungiyar rigar Yanci International Foundation ta yi ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace ka.